محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد منا تكين كرات اللتاف من مقامات الحريري المقامات الأدبية تا أبو القاسم الحريري الله يجب أنت برحمه واندا من من كي makama ta تلاتين asturiya inda aka zo wani daurin aure wanda a nan ne aka ce ba wanda zai daura wannan aure sai wanda ya yawata ya yawata duniya ya kuma ya isa wato ya yawata duniya wanda yake ya taso har ya tsufa a fagen roƙo ƙarshe sai ga wani dattijo nan ya zo ashe shi wannan dattijan shine ya cika wannan sharaɗin to sai ya fara kuɗi ba mun zo har inda hudubar tasa ta kai ya yi godiya ga Allah a ciki duk ya saka wa 'yanzu kalmomi na kinaya kan roƙo sannan izo batun wato ya yi salati ga annabi muhammad sassana shi ma duk sai da ya magana kan zakka da bayarwa to sannan ya ce a har izuwa inda yake cewa wa sannat tanasur lakai tasadaafu fa qala subhanahu li ta'rifu ya ayyuhan nas inna ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'rafu li ta'arafu yace to a yau amma ba'du yace bayan haka fa inna allaha ta'ala shar'a an-nikaha li tata'affafu haƙiƙa ubangiji maɗaukakin sarki ya shar'anta aure domin ku kakkame gaburan faɗawa cikin zina wa sannan tanasula likai ta tada'afu kuma ubangiji ya sanya muku shari'a ta haihuwa domin ku nunnunku saboda manzo Allah kuma yayi alfahari da ku qala subhanahu li ta'rifu sai ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa dan ku sani يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا قوة عندكم يا قوة متاني حقيقة مومن هذا تشيكو دقا نمجي شيني أنب آدم وأنثى لكم ما تشيتشي حواء وجعلناكم شعوبا كما كسن ياكو توشيكا توشيكا دنجي دنجي wa qaba'ila da kuma ƙabilu gida-gida li domin ku san junan ku wa'annan su san wa'annan wa'annan su san wa'ancan ta hanyar auratayya da cinikayya da sarkuta da sauransu to sai ce wa hadha abu darraji shi angon kenan wannan shine sarkin kai kawo angon kenan <laughs> sai ka masu kai kawo sai yan kama da maroka walla jubnu kharraji uban shige da fice zulwajahil waqahi ma'abucin fuskar rashin kunya wal ifki surahi da kuma ƙarya ta ƙiri da muzu to wannan ango shine ma'abocin wayannan sifofi <laughs> wal hariri was siyahi ma'abocin gurnani da kururuwa in za ku bashi ku bashi wal ibrami wal ilhahi da rashin haƙuri da tsabagen naci to wannan angon shi ne ka faji raji sarkin kai kawo walla ibn kharraji uban shige da fice ko ka ce uban kai kawo sarkin shige da fice zulwajahil waƙahi ma'abocin fuska mai rashin kunya wal ifki surahi da kuma ƙarya ta ƙiri da muzu baya jin tsoron yanzu ya zuba maka ƙarya a gabanka ice kai ne wanda ka bayar ka kuma bayarwa kai kuma ka san ba bayarwa kai ba wal hariri wasu yahi ma'abocin gurnani in ya tashi roƙo wasu yahi da kururuwa wal ibrami da kashin haƙuri gajen haƙuri rashin haƙuri wal ilhahi da tsabagen naci wannan shine angon da muka zo ɗaura aure ya ɗubu ta ahaliha ya zo neman auren tsiwatacciyar dangi sarauniyar masu tsiwa wa ta ba'aliha wacce ta yi daidai da mijinta duk abin da mijin yake da shi ita ma tana da shi ƙambasa bintu abil ambasi wato bakin wuta ɗiyar zaki ɗiyar ɗan zaki kai da kayi an ce bakin wuta shine duk abin da ita so gabanta sai ta gama da shi to ita amarya kenan to me yasa ya nemi yace lima balaghahu min iltihafiha bi ilhatiha saboda abinda ya isan masa na labarin wannan ya baiwar Allah min ha na ya fama fi da ta bi ha da tsabagen natinta Allah subhanahu wa ta'ala ce lil fuqara allazina uhsiru fi sabilillah ga talakawan da uhusiru aka katange su aka tsare su aka hana musu kataɓus har ma suka yi hijira fi sabilillahi saboda ɗaukaka addinin Allah da tsira domin su bauta Allah ah, lil fuqara allazina uziru fi sabilillahi menene la yastati'una darban fil ardi ba za su iya yin tafiya a ban ƙasa domin neman arziki ba ko saboda an an sa musu ido da sun fita za a kame su ya hasibuhumul jahilu aghniya wa'anda ba su san su ba ma suna zaton ai zaman da suka yi saboda wadata ne minat ta'affufi saboda ba sa fitowa su yi roƙo amma mutum zai kwana ya tashi ba shi da komai a gidansa kamar halin da da yawa daga cikin malamai suke ciki a yanzu ta'arifuhum bi simahum amma da kaga kamannin su zaka gane in kana so ka gane cewa ba su da shine za ka kirga rayuwarsu akwai abubuwa muhimmai da ya kamata su sai ga sun gaza yi wani ma ya cire 'ya'yansa daga makaranta wani ka gan shi ko abin hawa ba shi da shi kuma yana da bukatarsa yana ta tafiya mai nisan da take bukatar abin hawa wani yana da shi amma ya ajiye shi kwana biyu saboda babu wani ma za ka iya zuwa gidansa lokacin da ya kamata a ci abinci babu abincin wani za a gan shi duk yara ne alamarsa cewa rashi ne da yunwa ta'rifun bi simahum la yas'aluna an-nas ba sa roƙon mutane ilhafan saboda naci su je wajen wannan in baka ba su ba su sake waiwayo ka za ga ɗalibai na gaske ba sa yi wannan aya tana da muhimmanci ga ɗalibai su santa domin gaskiya akwai waɗanda suke yin abin da ba sa kyauta wannan dama na samu in faɗi wannan magana mutum yana sifanta kansa da ɗalibin ilimi kuma yana roƙo wannan ba ɗabi'a ce ta almajiri ba gaskiya sai a tunkare ka kai da kake kai ma almajiri ka abinda mutane suke kafa hujja da shi abin da suka gani a zahiri ko mutum ya saka kaya da alama akwai ko ma iya cewa kaya ko na ƙasaita ko kuma kaya dai na rufin asiri la'alla ya hau abin hawa na rufin asiri la'alla ko yana da waya ta rufin asiri ko la'alla yana cikin gida na rufin asiri to wani sai ya sa wa kansa to diyan da aka yi ya fi ƙarfin komai ya manta wannan mutumin la'alla yana da iyaye yana da 'yan uwa yana da makusanta wanda ƙila in ka zuba ido za ka iya ganin wasu a cikin wani irin yanayin da kai ka san imaninsa ba zai bashi ya bar na jikinsa a cikin wani yanayi ba alhali yana da dama amma sai kaga wani ɗalibin ilimin ko wanda yake sakansa cikin almajirai sai ya yi wa malami ko kuma mai da'awa wasiƙa ya sifanta masa halin da yake ciki wallahi ya kwana ya tashi bai ci komai ba ya yi kaza amma yana da kuɗin data ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ga shi ma matarsa ba lafiya ko ‘ya'yansa ba lafiya ko kaza don Allah ka taimaka mata to la'alla sanda yake maka magana ba ka da hali idan ka ba shi haƙuri ka ce don Allah ka yi haƙuri ubangiji Allah ya buɗa Allah ya baka yadda za ka yi a samu inda suke da wadata a tambaye su in an jima sai sake maka magana wallahi malam da za ka san halin da nake ciki da sai ka tausaya min to malam ya ce ba shi da shi ba sai ka haƙura ba ai ba zagin ka yi ba wani ma ai ko kula ka ba zai ba sai watakila malamin nan ya sake ce mishi to in Allah ya sare za a yi ko bai san hidima nawa shi malamin ya yi ba wacce ta waje ba a kansa da wacce ba ta waje ba a nan take malam don girman Allah don kaunarka da annabi ka taimaka mu kaga ilhaf kenan wanda wani lokacin har sai an yi ihrajin wannan malamin wani ma sai ya cirance ya taimaka wani kuma har sai ya yi banza da mutum wanda shi kansa a ranka ya san ba haka ya kamata ya ba amma ba shi da wani zaɓi da ya wuce haka amma wayancan a alunan nasa ilhafa la'alla ko da sun tambaya ɗin tunda ya halatta ga wanda ya zama ba shi da yadda zai yana dab da faɗawa halaka idan ba shi da wanda yake da haƙƙi a kansa misali in ƙaɗa ne in yana da uba uban yana da hali to yana da haƙƙi a wajen uba in kuma uba ne yana da 'ya'ya to suna da hali yana da uban yana da haƙƙi akan 'ya'yan kuma in ba haka ba yana da haƙƙi a wurin 'yan uwan ubansa ko kuma 'yan uwansa waɗanda za su ci gadansa in ta kama idan babu to yana da 'yan uwan uwansa zawal arham in suna da hali idan ba su da hali to yana da haƙƙi akan maƙwabtansa masu hali saboda waljari zil wal jaril junubi wa ati zal to zai iya kwankwasawa makwabcinsa ba dan ya kai kukan ubangiji bai ya faɗi gwargwadon matsalarsa a taimake shi in an gaza ya zama nan ma wanda da wahala fa ku ba Allah ya hana duk waɗannan bangarorin to in an tsallake nan an ga babu dama to anan ne ya halatta a duba mafi kusa wurin da ake tunanin za a iya samu a faɗi iya buƙatar da a ciki babu kai ƙarar ubangiji babu ƙasƙantar da kai domin a samu abin da aƙalla ba za a mutu ba in ba a same shi ba kuma shi ma wajibi ne aka samu a tsaya a kyautata Allah zato kuma a ci gaba da nema ta hanyar da kowa yake nema in ba a samu ba wani lokacin cin wani ɗin ya yi to sai kuma a sake nema a ba mutum watakila yana ɗauke da waya aƙalla wayarsa ba za ta huce naira dubu goma sha biyar ba ko ashirin kuma ya sa mata data ta dubu ɗaya ko ta ɗari biyar kuma ya zo ya maka rantsuwa da Allah ba shi da abin da zai ci to ya siyar da wayan mana ya ci abinci duk da cewa dai kowa shi ya san irin wahalarsa to wannan abin da ta ne wannan wa'azin wannan baya cikin karatun makama ma dai dama ce ta samu mun zo kalmar ilhab ah, ya zama wajibi ɗaliban ilimi su kame gabaran roƙo gaskiya in wani ya yi roƙo an kaito da Allah wadarai da shi to wallahi na ɗalibin ilimi shi inuwa ma ya ta kamata a yana to kuma abin da ya fi roƙo kuma shi ne damfara da cuwa da cuta wani lokacin su ma sai su zama kaman shi wannan ɗin mai tashin haƙuri ibrahim kenan to ya ce abinda ya sa ya nemi aurenta lima balagahu saboda abin da ya iso gare shi minilti hafiha na yafanta da ta yi bi ilhafiha da tsabagen nati in ka zo ka bata in ka ki za ta sake dawowa har sai ka bata to ci wannan mata da ya ji tana da wannan ciki wannan mata aure ce wa israfiha da kuma wato kaiwa matukatta fi isfafiha a wajen kaskanci duk abin da kasancewa wani abu ne mara ƙima to ita kan da ita za wanki ma shuha da kuma wanki ma shiha da kuma gaggawarta kun ga nasa'atuha wa mujiddatun yanzu muka yi ta a cikin shu'ara ko to wanki ma shuha da da kuma gaggawarta alama ashiha a wajen neman abinci ita dai magana abinci ne to fa su ne akan gaba wanti shaha da kuma ɗaukakar ta inda hira shaha a wajen rikici tsiwa dai da rikicin bala'i to unguwar duk ba ta, ya ji labarin haka take ne shi yasa izo neman ta shi ma kuma kun ji gashi nan Abu Darraj wallahi ibn Kharraj ila akhirih wa qad mahara wa qad bazala laha min as-sadaq shallaqan to gashi bazala ya kawo mata shallaqan zakumi min sadaqi a matsayin sadaki an san zakumi ko idan mutum zai tafi ciyawa me yake diba me yake dauka eh lauje to bayan lauje kuma fa ame eh ame zai sako ciyawa to buhu daban to kaman dai ka ce buhu kaman sanhu shine zakumi abinda zaka tafi da shi ka sako ciyawa ko in zaka tafi kale kaman a wajen Eh, roro ko kuma kalan dankali ko gujiya ko gyada kaga za ka ɗan tafi da wani ɗan zakuminka ne yawa sai kaga ga kamar masu masu ina da kwalabe baban bola kaga da zakuminsa yake tafiya to gashi wai zakumi ya kawo ta saboda kaga in ma an nemo <laughs> kaga kawai dai a zuba wa ukazan da kuma kwagiri saboda kasan mabarata yawanci suna riƙe shi ne wasu da kuma ɗan kwali siƙa'an distat shi ne rida'un rida'ul mukaddi shi ne ɗan kwalin da maroƙa suke yafawa an gane? wa kurrazan da kuma kullumi shi kullumi din kamar 'yar buta haka an gane to duk ya haɗo mata su kaga guziri kenan ta yadda dai in an yi auren sai a ci gaba da aiki ci da gashi fa an ci huhu in kaha mislihi ku dau ku aura masa ita aure irin na tamkassa wasilu hablakum bi hablihi ku sada zumuncin ku da zumuncinsa wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi amma kuna jin tsoron talauci da sannu Allah zai wadata ku daga falalarsa aqulu qawli hadha ina faɗin magana ta wannan wa astaghfirullah alazim li wa lakum ina neman gafar ubangiji mai girma gare ni da gare ku wa as'aluhu an yuksira fil masatib naslakum kuma ina roƙon Allah ya yawaita na naslakum ƴaƴanku fil masatib a mahaɗa ta leburori wa ya harusu min al min al ma'atib kuma Allah ya kare danginku min al ma'atib daga halaka wannan ita ce huɗubar neman auren nan <laughs> falamma faraga ash-shaykhu min khutbatihi lokacin da dattijo ya gama wannan huduba tasa wa abramalil aka da khitbatihi kuma ya kyautata atsada khitbatihi kulla neman auren salil khatan ga wayannan sirkai dangin amarya al khatan jam'u nan dangin amarya kenan mutum ɗaya kana ce masa khatani sannan kuma mutane da yawa kana ce masa khat kana ce musu khatani to a daidai lokacin da ya gama to ga jawabin lamana tasaqata minan nisari mastaghraqa haddal iksari wannan mastagraka haddal iksari fi mahalli raf'in fa'il abinda istagraka ya kai matuka ta haddal iksari ya huce ma iyakar a ce yayi da yawa to wannan din tasaqata shi ya dinga saraya ya dinga faduwa minan nasari saboda watsin kuɗi da aka yi da alewa saboda irin cila kaku nan da ake kasan su in sun zo kawai watsawa ake to har sai da ta kai ya huce haddin a ce ma ya yi yawa inda akwai abin da ya fi yawa ma to ya huce ta saƙaɓa ya dinga faɗowa ya dinga saraya menene mastagharqa haddal iksari abinda sai da cika haddi na a ce an yi da yawa minan nisari na abinda aka dinga watsawa na alewa da kuɗi wa aghara shahiha bil isari har ma ya tuna marowaci da kansa bil isari ya haƙura ya bau wani ya ɗauka duk ruwarsa ya ce kai zo ga wani kuɗi nan ɗauki zo ga alewa nan to abin da ya dinga faɗowa ke ne sun mana haɗa shehu sannan wannan dattijo ya zabura ya sabu zalazilahu yana janye raggansa tsummokaransa rigarsa da kun ga ayyadda yadda ya shigo da tsummokarai a jikinsa wa ya a razilahu yana fuskantar kaskantattun jama'a da dama duk gabaɗinsu matattarar laborori ne da maroƙa a razil kenan ah, menene wa ma ka taba'aka illallazi na hum a raziluna badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal na zunnukun zina, in ji mutanen annabinu to arazil su ne kaskantattun jama'a to waya kadumu yana fuskantar arazilahu kaskantattun jama'arsa qala al-harith ibn hammam mahimma mai himma yace ituhu sai na bi wannan dattijo an zura urjatal qaumi domin in ga makarkatar wayannan mutane tunda kaga ai mutane ne suka taho kai ka ce su watanni ne da rana da waye akan ababen hawa suka nufi wani gida ga gidan nan da an yi masa ciko da tsummakarai amma da aka shiga cikin gidan kuma sai ga abubuwa na ban al'ajabi ko sai ga wani dattijo nan akan karaga ya ci shingida sai tambaye shi waɗannan waye sai ce ammal qaumu fa shuhudun ko wannan mutane da kake ganin su sun zo neman shaidar aure ne abin al-mu'ammal maqsidu fa imlaku waye ko mashhudin sun zo ne domin daura aure Ah, amma shi wannan gida laisa lahu malik malikun mu'ayyan ba alaka ce ta takamaimai gani shi ba <laughs> ya ce wa matattaran maroka ce da masu ƙananan sana'o'i da laburori to sai ce to yana su iga makarkatar wa'annan mutane al'urjatu shi ne wato inda abu ya karkata wa ukumila bahajatal qaumi bahajatal yawmi kuma dan in cika farin cikin yau saboda yau dariya dai da abin al'ajabi ya isa fa'aja bihim ila simatin sai wannan mutumi ajabihim wannan dattijo sai naga ya karkata da wayannan kaskantattun jama'ar tasa ila simatin zuwa wani faranti zayyanat tuhu wayanda suka dafa abincin da ke farantin nan sun kawata shi wata na safar filhusin jihatuhu sannan sasannin farantin filhusin a wajen kyauta na safar sun daidaita in ka nan kaji nan naman kasuwa naman rago kenan nan naman tsuntsaye ma'ana dai an jera shi nan kayan marmari fahina raba a kullu shafsin fi rabdatihi lokacin da kowane mutum ya ta matela ya zauna ya gurfana fi rababatihi ko ribabatihi a mazauninsa ar-ribabatu ar-ribabatu shine mazauni kenan a inda yake zama amma asali shine inda raƙuma suke durƙusa wattafiqa yarta'u kuma kowane mutum ya haɗu yana kiwo fi raudatihi a fadamarsa ma'ana kowa yadda kaga farantin larabawa yadda in za a ci abinci to in salaka min as a in salaltu min as da daidai aka yi haka ni kuma sai na zare daga cikin sahun mutane wa farartu min az-zahfi na juya na gudu daga cikin runduna ma'ana kai ka ce runduna ce ta yaki farantin da aka sashi akai ka san yadda ake sufura zama ake a faranti a kewaye shi to to ni sai na zahani ya ya allazina amanu idza laqitum allazina kafaru zahfan fala tuwalluhum adbar ijtanibu as-sab'a al-mubiqat a cikin hadisin Abu Huraira qalu wa ma hunna ya rasul ya a cike yake cewa a firar min da mutum ya gudu daga cikin tawaga in ana yaki to sai in salatu min as wa farartu min az-zahafi fahanat min ash laftatun ilayya to a daidai lokacin da nayi wannan din hanat laftatun kallo ilayya zuwa gare ni mina shekhi daga wajen dattijan nan hanar sai ta yanzunta abin da yake nufi sai yanzu samu ikalle ni ina dan zamewa din nan sai dattijo ya jiyo sai muka hada ido wa nazaratun sai kuma wani duba hajama tsarfuhu alayya wanda sa hajama ya mamaye ni alayya ya mamaye ni ya kai wata mamaya a kaina kawai sai ya ganni ya gane qala sai ce ila aina ya buram halla asharta ma'asharata man fihi karam ya buram kai lalataccen marowaci ila ayin ina za ka tafi halla asharta kai ba za ka yi mu'amala ba ne ma'asharta wani shi karam irin mu'amala wa'anda suke da karamci wa kai ya fallasa shi kenan faƙultu sai na ce wallazi khalaqa ha baƙan. na rantse da sarki ubangijin da ya halicci sama ɗibaƙan arfe ba ƙofa da ake gani wa ha sannan ya ya ta ishraqan ko nan tibaqan wata kan wata wa dabbaqaha kuma ubangiji ya lullube ta ishraqan da haske la lamaƙan ba bazan ɗanɗana wani abin sha ba wala lustu ruƙaƙan kuma ba bazan tauna wata gurasa ba ku khudirani sai ka ban labari aina madabbu sibaka ina ne wurin diddike na ƙuruciyarka madab dabba ya dubbu da biban idan diddike kenan ko to ka gaya min a ina ka yi rarrafe a ina ka taso karaye tun kana karami ina ne wurin diddikin yarintarka wamin aina mahabbu sabaka kuma daga ina ne matasar iskar gabas ɗinka ta ina a ina ina ne garinku bai gane shi ba shi shi harisu bai gane ba amma shi abu zai ya gane harisu fatana fasa su'ada'a to nan fa sai ya ja wani numfashi yana mai daga numfashi sama nan ya ajiye zuciya miraran ba su ɗaya ba ma wa arsalal buka'a sannan ya saki wani kuka midiraran yana mai kwararar da hawaye hatta idastan zafar dam har sai lokacin da ya kafar da hawayen istansatal jama'a sai ya ce da jama'a da Allah su yi shiru wa ƙalali ya ce da ni ar'in sam'a a ramin kunnanka saurari ka ji to ga yanzu zai gaya masa inda yake sai ce maskatsun ra'asi saruju wa biha kuntu amuju baldatun yujadu fiha kullu shay'in wa yaruju wurduha min salsabilin wa sahariha muruju wa banuha wa maghanihim nujumun wa buruju حبذا نبحة رياها ومرآها البهيج وأزاهير رباها حين تنجاب الثلوج من رآها قال مرتا جنة الدنيا ثروج ولمن ينزاح عنها زفرات ونشيج مثل, مثل ما لاقيت مزحزحني عنها العلوج أبرة تهني وشجو كلما قر يهيج وهموم كل يوم خطبها خطب مريج ومساع في الترجي قاثرات الخطو عوج ليت يومي حم لما حم لي منها الخروج yace maskatun ra'asi inda dai aka haife ni saruju birnin saruja ne wa biha kuntu amuju kuma a saruja din nake kai kawo maja ya muji in ya cakuɗi da wa'yansu an gani famasba'u an zaharuhu wa masba'u lahu naqaba qala hadha rahmatun min rabbi fa ja a wa'adu rabbi ja'alahu dakkan ja'alahu dakkaa a wakana wa'adu rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idhin muji fi ba'd wa nufikha fi suri fa jama'nahum jam'a maganin kasuwa kenan ko <laughs> aka gardawa ke tafa jama'ana hum jam'a kaga wata rakina ba'dhum sai muka bar sashen ya yajuju ya muji yana cakuduwa fi abin a cikin sashi suna haduwa suna ta kai kawo a cikin sashi amma ba za su shigo nan a gansu ba a ina suke Allah alaba amma suna can a inda suke inda aka raba mu da su sai in an zo ƙarshen duniya hatta idza ya yajuj wa majuj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtaraba wa'adul alhaq fa idza hiya shakhisatun absaru alladhina walamu ya walana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimina to sai yake cewa baldatun ƙauye ne ko karkara ce yujadu fiha kullu shay'in duk abin da kake so akwai ta wayruju kuma duk abin da kake so cikin sauƙi za ka same shi in an ce mene wa ahadiru ma raja ko ku kawo ku halarto da abin da ya samu ya sauƙaƙa wirduha mashayarta inda ake zuwa rafi a sha ruwa min salsabilin ruwan daɗi ne na aljanna ko Allah sa wata ce ainan fiha wani wata bugar ruwa ce a aljanna ta samma salsabila da ake kiranta salsabilu wata hariha dajin kuma dazukan da suke garin muruju masu tsatsi ne ma'ana akwai ni'ima akwai bishiyoyi da ciyayi wa banuha sannan 'ya'yan garin namu nujumin haske ne da su kamar taurari wa maganihin fuskokinsu kuma buruju yadda ka san hanyoyin taurari saboda kawai ga sunan kana ganin su ko wa maganihim wuraren zaman su gidaddajin su buruju kamar a ainihin hanyoyin taurari ne kaga wannan lafwan nashar kenan murattab wa banuha wa maganihim nujumun wa buruju sai nujumun din sai ka hada ta da banuha burujun din kuma sai ka hada ta da maganiha an gane ko inna laka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tazmu fiha wala tabha shi ma kaga laf wal nashr ne amma ghairu murattab mun dan dade raban mu da balaga ko wanda yasa ba ma fito da durar na balaga la'alla sai a karatun mu na makama na biyu in zamu sake maimaita insha Allah sai mu dan dan tafarki na dan jan numfashi da yafi wannan kuma na ta maimaita da mun wannan almuhim shine alwuqufu alal almufradat din wuqufan sari'an wa illa kaman malam Muhammad Sani hafizahullah yana yin darasi mai faɗi na makama wanda kuma wannan malamai ma sosai za su fa'idantu da shi malam Sani mai arabiya da yake a can masallacin malam Umar sai a ringa bibiyar wannan karatun gaskiya shi karatu ne na istiqsa'i kuma na ƙwarewa da gwaninta duk mai san ya samu karatun mai tarin yawa na makamatul hariri sai kuma namunan a gurguje ne muke yi kawai muna tsaya ne akan labarin don nishaɗi da kuma wato dukka wajen fassara mafurada ɗin da hausar asali irin hausar ƙauye wacce take wasu ma daga cikin nau'o'i na hausan hankalin matasa bai cika kaiwa zuwa gare su ba shine babbar mu. to amma Allah ya kai mu kuma kila daga baya za mu dan yawaita batun nahau da sarfu da kuma balaga musamman da kuma ilimin kafiya din gwargwadon kiko shi ma Allah ya yarda to habbaza nafhatu rayyaha wa mar'aha albahij habbaza madalla da nafhatu rayyaha wato bugawar kanshin garin wa mar'aha da kuma maganar garin albahiju shine wanda yake mai banƙaye wa a zahiru rubaha sannan a fure na jigawarta a suluju ƙanƙara ne hina tanjabu lokacin da furen yake tsagowa lokacin da furen yake tsagowa an ka gansu yadda ka san ƙanƙara marra'aha wanda duk ya ga garin sarojin nan kala kadiya ce marsa jannatin duniya saruju shi garin saruju marsa jannatin duniya tasha ce ta aljannar duniya kasan daga tashar gari ake gane yanayin tsarin garin kana sauka a airport din saudiya kasan a saudiya da ka barko afirka kana sau in aka ce za ku yi transit za ku je chadi kuna sauka a airport ɗin jammaina za ka kun zo afirka kuna sauka a airport in najeriya in banda ta lagos da ta abuja to har ta lagos din da ta abuja da ta kanan in ka auna su da airport ɗin istanbul ko ta alkahira ma kai za ka san cewa akwai bambanci to kai ka ce marsa kun san marsa kuma nan ne tasha kenan asali daga mirsat tashar jirgin ruwa saboda mirsat ita ce <clears throat> kugiyar da ake in an zo bakin tasha ake wurgata sai ta cake a cikin a cikin tabo to ita kugiyar kuma an daura jirgin da ita in jirgin zai yi baya sai ta janyo shi to kaga ya zama tasha kenan shi yasa ubangiji ce wal jibala arsaha sannan kuma da duwatsu kuma ya kakkafe su ya kafa ƙasa da su mursi kuma shine wanda yake mai tsaye da jirgin ruwa wanda sana'arsa aikin jirgin ruwa za ga yawanci a misira ana sa wannan saboda suna kusa da tashar jirgi sai zato wannan da a da can can can can ba karamin mukami bane a ce kai ne mursi to kuma sai kaga ana sassaka suna to kai ka ce marsa jannatin duniya kamar tasha ce ta aljannar duniya ita sarujin wali manyan zahu ha zafaratun wanda duk ya nisanci garin duk ɗan garin da ya nisa to za ka ji yana wani huci wani shiju da kuka saboda barin gari ba ƙaramin bala'i ba ne ba mislu ma laƙaitu irin yadda abin da na gamu da shi zahani an hal'uluju tun lokacin da kattin arna baƙaƙen arna suka nisan tani daga garin al'ulujjan ƙu'il Shi ne bakin arne ko katon arne irin ruma wannan da kuma 'yan garin bakake da suke zuwa larabawa to wannan su ake kira uluci abratun wato kullum hawaye ne ta hami da take kwarara wa shajun da ɓacin rai kullama ƙarra duk lokacin da ɓacin rai ya ɗan kwanta ya ɗan yi sanyi ya hiji, sai kuma ya sake yin zafi ya sake motsawa wa humumun da bakan ciki kulle yaumin a kullun khatbuha babban lamarin wannan bakin cikin khatbul mariju wato bakin ciki ne mai gauraya da wancan bakin cikin da bakin cikin barin iyaye da bakin cikin barin 'ya'ya da bakin cikin barin kasuwa marij shine abin da yake cakudadde ubangiji subhanahu wataala ke cewa bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij ya ce bar dai sun karyata da gaskiya lokacin da ta zo musu suna su fahim su din fi amrin suna cikin wani lamari marij wanda yake cakuɗaɗɗe ubangiji ya ce bai baharain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la riyani ubangiji ya cakuɗa eh, teku guda biyu tsakanin kore da da menene nilul azraq da nilul nilul menene al-azraq da al-abyad ne ko almi to ya hada su ko ruwan zardi da ruwan dadi amma bai na huwa barzakun a cikin tsakaninsu akwai wata iyaka la ya tafiyan wannan baya tsallakawa ya zo nan wannan ya tsallako ya zo nan to sai ya ce wa masa'in da kuma manemar abinci an gane inda fitar ji a wajen ƙaunar abin samu ko kuma da kai kawo wajen neman abin samu ƙasiratul khatwi wasu to masu taƙaitaccen taku gajeren taku abin da yake nufi anan shine ko kuma uju kuma karkatattu yanzu duk inda muke inda muke neman wuri ne karkatacce mai takaitaccen taku wanda in an jiya ba samu ake ba laita yaumi humma ina ma dai yinin mutuwa ta humma a ce an kaddara min shi lamma humma li min hal khuruji da aka san za a kaddara min fita daga garin da an hada da mutuwa kawai in mutu gaba haka <laughs> dai wannan magana kawai bata dace ba <laughs> da ya faɗa qala hannu ɗan mai ce falon ma bayyana baladahu lokacin da ya bayanin ƙauyensu ko karkararsu wa wa'aitu ma an shadahu kuma ni kuma na kiyaye abin da ya rera na waƙa aikantu annahu allamatuna abu zai. sai na tabbatar da cewa lallai malaminmu ne abu zai wa in kana alharam qad awsaqahu bi qaidin duk da cewa dai tsufa ya daure shi da dabaibayi fa badartu ila musafahati sai ne gagga wajen yin hannu da shi waqtanamtu mu'akalatahu kuma na ribaci wato ainihin a na ribaci ainihin cin abinci da shi min safhatihi daga akushinsa waziltu ko wazaltu sai na zamo min zalla ya zallu sai ka ce zaltu amma asalinsa zalaltu ne sai dai fatih zaltu din ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa a yana ba da labarin annabi musa sai yake cewa ya harun ma man'aka iz ra'aytahum zallu alla tattabi'ani afa asaita amri qala ya ibna um لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا يبصروا به فمنني فقبضت فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال اذهبكو هكني فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا lan tukhlafa wanzur ila ilahika allazi yawa kaga zalta alaihi kaga ba a ce zalilta ba wanzur ila ilahika allazi zalta alaihi akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa yace wanzur ila ilahika duba gunkinka allazi zalta alaihi wanda kai ni akifan ka dukufa alaihi kana ta kera shi kana bauta masa la nuharriqannahu wallahi sai mun kona shi kai Allah ji kan annabi Musa aminci ya ka tabbata a gare baya wasa bai sauƙaƙa wa shirka ba wanzur ila ilahika alladhi zalta alayhi akifan la nuharriqannahu wallahi sai mun kokkona shi thumma lanansifannahu mun mu babar maka tokar zani ba sai mun sheke shi fil mu watsa shi a cikin teku nasfa irin sheƙewar da ma ba zai sake haɗuwa ba inna ilahakumullahu allazi inna ilahakumullahu allazi la ilaha illahu hu wasi'a rabbi kulla shay'in ilma to sai sai nan yake cewa wazalta ko wazaltu kuma nayini muddata muqami ko kuma nazamu muddata muqami bi misr iya tsawon zamana a garin misra a shu ina da yin dindimi ila shiwazihi zuwa tartsatsinsa in ya tada tartsatsin wuta sai in mai da kaina mai makahu kamar bana gani wannan kinaya ce ta ina jure masa wa a shu sadafatayya kuma ina cika sadafatayya kofofin kunne na min durar alfazihi amma asali a sadafatu abin da ake samu a ruwa na, na ma'adanai masu kyau ko to wa ahshu sadafatayya ina cika kofofin kunne na min durar alfazihi daga gwalagwalan sa ila an na'aba na ghurabul baini har zuwa lokacin da hankakar rabuwa na'aba yayi kuka fa faratuhu sai na rabu da shi fara ƙatal jafn da la'ani irin yanda fatar ido take barin ido in za ta kifta kaga tana if za ka ga ta yi sama to ni ma haka ne ban ƙara da zuwa gare shi ba walhamdulillah rabbil alamin wannan ita ce karshen makama ta 30 a suriya sai kuma makama ta 31 a rabliya da za mu shiga nan gaba insha Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum